Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis uh, tara ga watan Mayun shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato sha 11 na safe kenan agogon Washington DC da farko ga kanin labarai. A yau Alhamis, dakarun Koriya ta kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi ƙasa da mako guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban ƙasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kula tsakanin ƙasashe shida kan makaman nukiliyanta. wannan sarki na gudu an je an isko an yanke shi menene ke faruwa an kama mutane an yi magana masu iko su yi magana an sako su Bashir aljina Isa kenan ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban ƙungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto. Muna tafa da ƙarin bayani. A jihar Kano, ko me mutane suke cewa dangane da rattaba hannu akan dokar kirkiro sabbin masarautu guda hudu a jihar? eh to yadda na ga mutanen mu sun sun yaba ne kuma yadda ka ce taro ta haife zan so na ga yi kamar da na malaysia to amma gyaran ba ta da gwamnatin kano ta irin wani gyara akan wannan tun da ya shafi constitution na najeriya sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hau umar za ta gabatar har ila yau muna tafa da nasihar azumin watan ramadana amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis, dakarun Koriya ta kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda. An harba wannan makamai ne da misalin karfe hudu da rabi na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke arewa maso yammacin kasar. kuma ya doshi gabashin kasar a cewar hafsoshin dakarun koriya ta kudu sanarwar ba ta bayyana inda makamin ya sauka ba kuma nisan tafiyar da ya yi wani jami'in koriya ta kudu ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa mai yiwa makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 420 shugaban amurka donald trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kula tsakanin kasashe da aka kula tsakanin kasashe shida kan makaman nukiliya. A jiya Laraba, Trump wanda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa ya ce zai saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada hadda na karafuna waɗanda suna daga cikin kayayyakin da suke samawar kasar kudaden shiga takunkumin da amurka ta sanya a kan man fetur ɗin ƙasar ta iran wanda shine babban hanyar samun kuɗin shiga ƙasar ya yi mummunar tasiri akan tattalin arzikinta fannin sarrafa karafa ya kasance wata babbar hanya da kasar ke samun kuɗaɗe shugaba trump ya ce saboda matakin da muka ɗauka yanzu gwamnatin iran tana kokarin neman kuɗin da za ta zuba a fannin ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci yayin da tattalin arzikinta ke ci gaba shiga matsanancin hali tada jijiyar wuya da ake yi tsakanin iran da amurka ya yi kamari a cikin 'yan kwanakin nan Firaministan kasar Sin Louis He ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar ta Sin, yayin da Amurka ke shirin ƙara kudaden haraji kan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a, Amurka ke shirin ƙara harajin daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar a kan kayayyakin Sin da ake shigowa da su waɗanda kuɗaɗensu ya kai dalar Amurka biliyan ɗari biyu kamar yadda wata sanarwar da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar amurka ta nuna a jiya laraba ƙarin zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta prime minister lewi ta shiga kwanaki na biyu amma ana ganin hakan ba zai hana a cimma wata matsaya ba kamar yadda shugaba trump ke nuna alamu ma'aikatar cinikayyar kasar china ta sha alwashin mayar da martani muddin amurka ta fara aiwatar da karin harajin kan kayayyakinta Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na majalisar dattawan amurka ya buƙaci ɗan babban ɗan shugaba donald trump ya bayyana a gaban kwamitin don amsa tambayoyi da suka shafi tambayar da aka taɓa yi mishi a shekarar 2017 a wani a wani yunkuri da kwamitin ke yi na binciken shishigen da rasha ta yi a zaben da ya gabata kwamitin dai ya sake mai da hankalinsa kan babban dan trump ne bayan da tsohon lauyan shugaba trump michael cohen ya fada wani kwamitin majalisar wakilan amurka cewa ya zanta da dan shugaba trump akalla sau goma akan shirin gina otal ɗin da trump Trump Tower a birnin Moscow. Dan shugaba Trump ya taɓa shaidawa kwamitin na Majalisar Dattawa a shekarar 2017 cewar ya taɓa jin batun gina otal ɗin sama-sama. Shi dai wannan kwamitin na Majalisar Dattawa ya kwashe tsawon shekara biyu yana binciken. Yana binciken shishigen da Rasha ta yi da kuma alakar shugaba Trump da ƙasar. Firaministan ƙasar Libya Fayez al-Sarraj ya ce abokin hamayarsa da suke da suke kan mulkin kasar tare janar khalifa haftar yana kokarin shirya juyin mulki domin ya kwace mulkin kasar da karfin tuwo a jiya laraba alsiraja ya faɗawa wa gidan talabijin na france 24 cewa haftar manufarkin shiga tripoli ya ƙara da cewa dole ne mu yi allah wadai da wannan yunkuri na yunkurin kifar da gwamnatin da aka amince da ita shi khalifa haftar da kanshi shine ya rusa matakan da ake bi na siyasa ba gwamnati ta ƙasa ba kuma a shirye muke don komawa tsarin siyasa inda har aka cika inda har aka cika sharaɗin da muke so shi dai haftar na jagorantar wata gwamnati ta daban a gabashin libya inda dakarunsa suka rika kai hari akan gwamnatin saraj tun a watan da ya gabata wacce wace majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita amma sojojin saraj da ƙawayensu sun ki bari a karɓe ikon birnin tripoli Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya. inda har yanzu ake ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da wasu sarakuna da ke yankin arewa maso yammacin kasar dangane da abin da ya shafi tsaron yankin. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin ya haɗa mana. ana ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaro mansur dan ali da ya zargi wasu sarakunan gargajiya da hannu a mu'amala da 'yan bindiga masu wuta da kayar baya a jihar zamfara da kuma su sarakunan da suka kalubalance ministan da ya fito karara ya bayyana sarakunan da ake zargi da dasawa da 'yan ta'addan da kuma zargin jami'an tsaro da kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba a yakin da suke yi da 'yan bindiga a jihar to sai dai kuma yanzu haka sarakunan sun soma fadawa tarkon 'yan ta da kayar bayan a wasu yankuna kamar jihar katsina inda har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton magajin garin daura musa umar yake a hannun wasu 'yan bindiga da suka same shi har gidansa suka kuma yi awon gaba da shi a baya bayan nan kuma a jihar sokoto wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a garin balle shalkwatar karamar hukumar mulki ta gudu inda suka je har gidan basaraken garin mai shekaru tamanin da biyu ibrahim aliyu suka yi masa kisan gilla bayan da suka kona ofishin 'yan sandan garin wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar sokoto bashar altine isa yana ganin lamarin da daure kai ainin wannan sarki na gudu an je an isko shi an yanke shi menene ke faruwa an kama mutane an yi magana masu iko su yi magana an sako su menene ke faruwa an je cikin gari tsakiya cikin daura an isko madajin garin daura an ɗauke shi kamar an ɗauke cikin dubu dai to menene ke faruwa waɗanda al'amura abubuwa ne waɗanda yake nan gaba arewacin najeriya duk wanda adda gashi ga zuciya sai ya rasa kwana in ba a yi hatara ba to sai dai mai sharhi akan lamuran yau da kullum da kuma sha'anin tsaro bashir muhammad a cida yana ganin da akwai sako tattare da sabon salon kai farmaki ga sarakunan yanzu ina jin abin da ya faru a gudu ina a balle sai ni tuna kwanakin baya da kuka yi rahoton cewa an ga wasu mutane sun zo da bindigogi da ni aka zo aka kai rahoto har rundunar 'yan sanda ta yi bincike ta ce a wayannan makiyaya ne sun saba wucewa a wurin nan to in ka diba kila abin da ke faruwa kamar ni a nawa tunani kamar wani ɗaukar fansa ne domin wayannan sarakunan da hukumomin da suka yi Eh, tashi tsaye suka tabbatar da cewa sun faɗi bayanai akan mutane da ke yawo da irin waɗannan makama a wannan bangaren nasu kamar an zo a ɗauki wani fansa ne a kan su kan irin waɗannan bayanan da suke ba jami'an tsaro sai ka dole duk wanda ka yi ba za ka raba waɗannan abubuwan da wani tasiri da wani bayanai ne ake son a tura ba ko tsoro ake son a dasa a zukatan al'umma ba a cikin wannan ƙasar. Eh, amma abin da ya fi ban tsoro da ban mamaki shine wanda gwamnati ta yi ko in kula domin abin da ke da ban tsoro ya kamata a ce yan abubuwa suna faruwa haka ya kasance cewa an koyi wasu nasori da ake iya gani ko wasu matakai masu ƙarfi da wa aka ganin hukumi suna tsoka. Waɗannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan Najeriya take cewa tana samun nasara a yakin da take yi da 'yan tada kayar baya a jihar ta Zamfara da kuma makwabtan jihohi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A gaida Murtala Faruku Sanyin na, to daga jihar Sokoto kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda kwana ɗaya bayan da gwamnan gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya rattaba hannu a kan dokar kirkiro da sabbin masarautu guda hudu a jihar. Al'ummar jihar na ci gaba da bayyana mabambanta ra'ayoyi game da wannan batu. Daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kwarya aiko mana. A jiya ne dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu a kan daftarin dokar kula da naɗi da kuma aikace-aikacen sarakuna a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta kammala aikin kwaskwarima a gundarin dokar. Baya ga sauye-sauye da 'yan majalisar suka gudanar a cikin sassan dokar wani sashi nata ya ba da damar kirkiro da masarautu guda hudu kari akan wadda ake da ita wato masarautar Kano. sabbin masarautun dai sun hada da masarautar karaye da rano da gaya da kuma bici sai dai guda cikin dattawan kano wanda ya fito daga tsatsan dambazawa masu rike da sarautar sarkin ban kano malam abdulrahman umar dikko ya yi tsokaci game da wannan al'amari tun da aka yi canji na dokoki aka fito da local governments da aka yi local government reforms 1975 ne ko 76 duk wani abu da masarautu suke yi an ɗauke masu ba sa cin wani tsarin na waɗannan da haka wato masarauta a bati ta tarihi da aka kafa tana nan ana binta saboda tarihi kuma suna da martaba saboda za a samu babba guda ɗaya da zai magana wani abu ya faru in yi magana a ji maganar a ji maganarsa saboda matsayin na wannan saboda darajarsa wannan tarihin matsayin da yake rike da shi turawa da suka zo sun ga sarautar nan ban ce ba su taba ba ko sun gyaggyara wadansu abubuwa a ciki ko sun yi abubuwa na san ransu a ciki amma idan ka bar wa masarauta ka ci ga aikin da za ta yi to ka bata ta yi amma zancen ƙara yawansu mutane za su ga ina ganin ina ganin bata taso ba yadda ine suka yi suna sa mulkin kai suka rusa sarakuna ka ce ba ragona sarki in ka je indiya sai dai a ji gidan sarki a ce nan gidan sarki ne da ga inda suke sarauta ga yadda fadar sarki ta kida malaysia ba haka suke ba malaysia na samun mulkin kai manyan sarakunan su aka zaɓo su ne suke zama shugaban kasa da prime minister shine shugaban gwamnati wane ne kake ganin uh, zai zama mafita ga nigeria ko kuma kano misali uh, wancan salo na india ko kuma ana ita malaysia eh to yadda na ga mutanen mu sun sun yaba ni kuma yadda ka ce taro ta haife din zan so na ga yi kamar da na Malaysia to amma gyaran ba ta za gwamnatin Kano ta yi wani gyara akan wani tun da ya shafi constitution na Najeriya a hannu guda kuma talakawan gari na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan batu to Abdullahi gashi an ƙara sarautu a Kano ya kaji eh daman can sarauta ta gari tana nan kuma da daure ta to da haka muna addu'a Allah iya mana a ni a gaskiya na ji daɗi amma yanzu kaga wancan ina can wannan ina can to ko addu'a za a yi ko wani abu za mu za mu ji daɗi kamar man kasa bacci dan daɗi rahotanni dai sun inganta cewa daga yanzu zuwa kowane lokaci gwamnan kano abdullahi umar ganduje zai mika takardar naɗi ga sabbin sarakunan guda hudu mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan illolin shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. shan magani ba bisa ka'ida ba ko kuma ba bisa shawarin likita ba da kuma tu'ammali da miyagun kwayoyi kan iya haifar da matsaloli ga lafiyar dan adam tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta ashafa kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa dr isa adamu mavo barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma shan miyagun kwayoyi gaskiya ne shan magani ba tare da ka'ida ba na ɗaya daga cikin matsaloli da muke fama da su musamman a wannan lokaci inda za ka ga matasa mu da sauran mutane eh, ya zamto ana shan magani ba tare da bin ka'ida ba ko ba tare da jiran likita ya rubuta magani kafin a sha haka din ba yana kasancewa saboda sukan ga hala hakan shine daidai ya fi musu su sannan kuma hala daga baya ka tarar da ba haka abin hake ba. Me ke jawo wannan ɗabi'a ta shan magani ba bisa ka'ida ba? Gaskiya bisa ga dukkan alamu ko ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Health Organization ta yi wani bincike da ta gano cewa musamman matasa tunda su ne a ko'ina ya zamta su kasance ƙashin bayan al'umma sai ki tarar da yawanci su aka fi samu a irin wannan. Abin da ke kawo kuma daga ciki kamar yadda ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya ta nuna shine za ki ga matasa ko da sunan abokantaka ko da sunan canjin wurin zama misali wani zaka tarar da yana gida ne ma ya tsinci kansa a wani wurin da ba gida ba ko makaranta ko wani wuri daban to sai ki tarar da haka din ya sa ya musanya ko ya canza wasu abokai da yake zama da su hala kuma suna irin wannan halaye to yau da gobe kusantan su da yake suna tare sai ka abun ya kai ga hala shi ma ya iya fadawa cikin wannan matsala da ake ciki wasu kwayoyi ne ma ake kiransu ko kuma ake danganta su da miyagun kwayoyi kwayoyi irin wannan suna da yawa na san dai masu sauraro za su san cewa akwai kwayoyi da suke haddasa haka din wasu kwayoyin kuma ba ma shan su din ba bisa ka'idan ba shi ke kawo matsala amma kuma likita yakan iya rubuta maka ire-iren su halaka amfani da su wanda zai kai ka samu sauki hala ga wata matsala da ke damun ka yayin da likita zai rubuta na san zai iya rubuta ko so so biyu a rana ka sha ko ka sha so uku a rana ko kuma so ɗaya a rana sai gobe to amma yawan shan su din misali kamar abin da zai zai magani da zai kama kwana uku kwana biyar ka shanye sai ya zamto irin wannan matasan ko irin wannan mutane sun sha a lokaci guda maganin da zai kai kwana biyar ko fiye da haka to ka hada duka ka sha a lokaci guda sai ka ga dama bai da wani illa inda zaka bi ka'idan da likita ya baka to amma yanzu ya kai ga kuma kai ka yanke kanka hukunci ko saboda shawari shawara da kake tare da mutane da suke wannan halayen sai ka ka sha kuma an samu illa a jiki gaba daya to likita menene ma illar shan magani ba bisa ka'ida ba illolin shan magunguna ba tare da ka'ida ba suna da yawa ah, na ɗaya daga ciki ana samun mutum ya zamo yana aiki aiki daga baya ko yana wasu halayen da ba su ne daidai ba wanda muke kiransa loss of control ya zamto shi karan kansa kusan ma bai san inda yake masa zafi ba balle ma ya san me ya kamata ya dauki mataki a rayuwarsa daga baya na san masu rasu su san cewa iloli suna da yawa amma daga karshe zaki tarar da is common yana yana faruwa ko ina mutum ya zamto daga baya halayensa sun canza ko ya dawo yana keɓance kansa daban daga cikin mutane ko ya dawo ya rufe kansa a ɗaki ma ya kwanta ya kai wasu awoyi fiye da goma hala yana kwance bai ma fito ba daga karshe mafi muni shine sukan sukan samu taɓa hankali daga baya wanda muke kiransa ah, mental imbalance daga baya mutum zai tarar da zaki ga irin wannan mutane ba sa iya abubuwa daidai ya kai ga mahala sun samu taɓin hankali wanda kamar ma sun zama mahaukata ko dai eh, wani abu makamanci inda haka da yake kama da haka kayi bayani kamar yana taɓa gabar jiki mai mahimmanci wato kwakwalwa to shin shan magani ba bisa ka'ida ba kwakwalwa kawai yake taɓawa ko kuma akwai wasu gabbai na jiki da yake iya taɓawa kafin a ce magani zai iya illa ko a kwakwalwa ko a jiki sanin maganin shine mafi muhimmanci daga farko akwai magunguna da muke kiran su psychoactive su ne wannan suke iya suna da wato abin da ya shafi sukan kai ga makwakwalwa sai kuma tunda ba daidai ya kamata a sha su ba ko dama ba don haka aka yi su a sha su ba sai kaga sun illata kwakwalwa sai daga wannan kwakwalwa sai kiga kwakwalwa ta samu matsala kuma dama kwakwalwa ita ce take jagorantar wasu ayyuka da yawa a jiki to tana samun tabuwa to sai kiga abubuwa sun canza a jiki akwai wasu magunguna da dama kuma da masu na halaye suke ake amfani da su kama daga maganin da zai sha misali ko ya kawo masa ciwon gabobi daga ko ciwon wasu abubuwa daga cikin jiki misali kamar hanta ko huhu ko kuma koda ko wani abu haka to kin ga irin wayannan lalle daga baya bayan ya shafi kwakwalwa wasu magunguna suna da irin wannan halaye na taba wata gaba daga jiki ko illata ta daga baya sai an je an gudi an gano a gano irin wace illa ta shafi irin wannan gaba ko sashe na jiki misali idan mutum ya ci karo da wata matsala sakamakon wannan ɗabi'a ɗabi'a yakan zo ya warke misali in taɓin hankali ne ko kuma idan huhun shi ko koda misali ta taɓu yakan zo ya warke daga baya lalle in suka hau suka samu magani misali abu na farko dai abin da shafi duk wani abin da bai da kyau a jiki shine barinsa shine mataki na farko in Allah ya sa aka shawo kansu irin wannan mutane ko irin wannan jama'a aka ce to ga abin da yake faruwa ko wurin faɗakarwa ko wurin ma sa musu ido na a raba su da irin wannan abokantaka da suke da wasu to lalle yana taimakawa bayan an keɓance su na gaba shine a kai su kuma asibiti saboda a musu magani ko a musu bincike abin da muke kira medical assessment in aka in aka ajiye su eh, wato misali a kai su ɗakin gwaji a gwaggwada su a musu gwaje-gwajen da ya kamata a musu saboda a gano wace illa ce ake ake take yake fama da ita a yanzu saboda wannan shan kwayoyi da yayi in aka gano illar kawai sai a ɗaura shi akan magani gashi kuma dama can baya mun ce in Allah ya san ya riga ya daina to kin ga na farko ya daina na biyu kuma yanzu an gano me matsalar kuma yana kan magani to insha Allah lallai wasu daga ciki suka samu wannan damar suna samun sauki sosai bangaren kenan idan har kwakwalwa ta taɓi kenan to misali idan wata gaba ce a ko wani sashe na jiki ya taɓi ko koda ko hanta ko huhu shin shi ma yakan zo ya warke idan har zai daina shan wannan maganin da yake shansa ba bisa ka'ida ba lalle maganin da yake sha da idan ya zamto cewa ya lalata masa huhu ko hanji ko wata gaba ko hanta ko wani abu ko gwajin da za a yi shine zai gano a gano cewa wace irin illa ce da ke wannan gaba misali in Allah ya sa aka gano wannan matsalar za a iya magance ta akwai hanyoyin magani kala-kala ko ta allurai ko ta magani wani abun ma za ki tarar da shawarwari za a bashi misali ya yi amfani da su ko a bada wasu wanda suke kusa da shi daga yadda ya kamata su tafiyar da shi a shawarance kuma sai kiga daga bayan Allah yadda abun ya zamto ya wuce kuma akwai magani da za a bashi yana sha sai shiga daga baya ko da ita hantar ko huhun ko hanjin ta samu illa a sakamakon wannan to da shiga daga karshe yana shan magani kuma ga shawaruka da aka bada ana amfani da su ɗauki wani lokaci mai dan tsawo ko zuwa wasu lokuta ga zuwa gaba yana iya rabuwa da wannan matsalar insha Allah. Bari mu koma bangaren shan miyagun kwayoyi wato a turance drug addiction shi kuma me ke haddasa wannan ɗabi'a. a Har yanzu dai abin da ya shafi magani zuwa cikin jiki muna faɗa mutane kullum cewa magani ba kamar abinci ba ne. Duk wannan matsaloli da muke magana a kansu sukan shafi ayyuka na jiki wanda muke kira physiological activities a jiki wanda kowace gaba da yadda Allah yi ta da kuma wasu sassan jiki misali akwai da Allah ya yi su na su tafi tare su tafiyar da ayyuka na jiki yadda ya kamata kin san dama na yi bayani cewa abin eh, magani ba kamar abinci bane yawan shan irin wasu kwayoyi irin haka mutum ya jima ya dauki akwai wanda suke daukan shekaru da yawa suna shan wannan magunguna ba mamaki shan sa na farko shekara daya shekara biyu ko watanni hala ba wata matsala tare da wata gabasa a jiki to amma yawan shan su da yake yi sannan ba wani ya ce masa ya sha ba abin da muke ga mutane shine magani ba kamar abinci ba wato kenan jira ya kamata a yi sai likita ya yi wasu 'yan gwaje-gwaje ko ya jira wasu 'yan rahotanni ko gwaje-gwaje akan mutum kafin ya kai ga shi sai ya rubuta mutum magani ya amfani da su to lalle ana samun matsala irin wayannan inda za ka ga mutane ko in ce matasa sun sun zamanto sun ta'allaka akan shan wasu magunguna wanda yau da gobe sai ka ga sun kawo musu illoli a jiki sosai to lalle irin wayannan ba matsalan da ke faruwa da farko sai dai shan maganin ba tare da wani ya ce ya sha ba wato musamman likita kenan don shine ne yake da hurumin ya rubuta maka magani ko na ciwon wani wuri ko wata matsala a jikinka to gaskiya rashin haka din kawai da sabawa da bin ka'idar likita ko jira sai an samu matsala likita a ce zai rubuta magani to nan ne ake samun matsalan irin wannan mayagun kwayoyi to akwai lokuta da dama zaka ga misali mutum ne zai dan ji wani ciwo sai je asibiti idan likita ya rubuta masa wannan maganin ya sha ya ji ya ji sauki duk lokacin da hakan ta taso sai ya je ya saya wannan maganin ya sha shin hakan daidai ne lallai ba ba daidai ba ne saboda kafin likita ya rubuta masa wannan maganin a farko hala an yi wasu 'yan gwaje-gwaje wanda likita ya je ya gamsu da wannan gwaje-gwajen kafin ya rubuta masa wannan magunguna ya sha to kin ga kenan bai kamata bayan ya shanye maganin kawai don ya ji daɗin maganin ya sake kuma karawa ya sake siyo maganin ba saboda me saboda kin mai bayani da cewa magani ba kamar abinci ba ne zai fi sauki ko zai fi kyau a ce bayan ya shanye maganin in akwai wata matsala har yanzu ya koma da ya je ga likitansa likitan na iya cewa ya koma ko a sake mai da shi ɗakin gwaje guje-guje a sake wasu yan gwaje-gwaje misali ko kuma a'a yanzu bayanin da ya ji a wurinsa shi likitan ya gamsu ya sake rubuta masa magani ya sake amfani da shi ko kuma mahala canza masa wani wanda ko ya fi haka karfi ko bai kai haka karfi ba misali. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Dr. Isa Adamu Mabo. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 26. Yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana. Shi dai azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na rashin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijar zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na ramadan da ya kama har zuwa karkensa to wannan shine azumi wanda allah ya wajabta wa musulmi wajibi ne matuƙa yana da lafiya matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar ubangiji shaharu ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyanatin min alhudi wal furqan da kuma ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kaman yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah to Allah ya tabbata mana da jin tsoron Allah ya sa wannan azumi namu ya tsarkake mu da halayenmu gaba ɗaya ya sanya mana karbuwa a cikin mu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Alhamis, dakarun Koriya ta kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda. An harba wannan makami ne da misalin karfe hudu da rabi na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke arewa maso yammacin kasar kuma ya doshi gabashin kasar a cewar hafsoshin dakarun Koriya ta kudu. shugaban amurka donald trump ya sanya wa iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen shida kan mukamin nukiliyanta a jiya laraba trump wanda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa ya ce zai saka sabbin takunkumi kan na'ukan kayayyakin da suka hada hadda na karafa waɗanda suka daga daga kayayyakin da suke samarwa ƙasar kudaden shiga takunkumin da amurka ta sanya a kan man fetur ɗin ƙasar ta iran wanda shine babban hanyar samun kuɗin shigan ƙasar ya yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin Firaministan ƙasar Sin luwihi ya isa Washington a wannan makon da tattaunawar da za a yi ta cinikayya. To, ai mana abubuwa masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin da tadi abaji da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu robert mclean ni muhammad hafiz Babalake ke cewa ku sha ruwa lafiya sai mun haɗa a mu na dare.